Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Ba kowane jarumi ke samun ci gaban da yake so ko ɗaukaka da ta dace da shi a kowane masana'antar fim ta duniya ba har sai lokacinsa ya yi. Haka zalikan nasarori kan zuwa masu ƙwazon aiki ne kamar yadda muka sha ji a bakin wasu jaruman da muka sha yin hira da su a baya amma ƙalubale na kowa ne a wannan wannan masana'antar wato dai zai yi wuya kaga jarumin da bai fuskantar kalubale kamar da yadda masana'antar da sana'ar kanta ke fuskantar kalubale shirinmu na yau ya tattauna da wasu jaruman da ke kan gaban tashi da farin jini a wannan masana'antar ne wato yaya dan kwambo na gidan badamasi da kuma dadi hikima kamar yadda ake kiran shi haka kuma mun leƙa masana'antar fim ta nollywood da ke kudancin najeriya to madalla kamar da kuka a gabatarwa ga dai yayi dan kwambu da kuma yadda hirar mu ta kasance da shi to bismillah eh, Ni dai sunana Muhammad Nura Yakubu amma akan ce min dan dolo kuma ana iya cewa da ni na goduma kuma ana iya cewa da ni yayi dan kwambo kuma ni mutumin zaria ne mazaunin garin Kano to me zaka ce mai sauraro akan ci gaban da wannan sana'a ke samu tun daga wasan daɓe zuwa yau dama ita sana'a ai yau da gobe ce kuma ko da yaushe ƙara ci gaba take yi in dai ko tana ci gaba ai za ta iya zuwa inda ba a yi tunani ba a lokacin da muke ta daɓe din nan yakin ga muna cikin tirenin ne a koda yaushe kafin a kai ta home video bayan an kai ta home video kuma ana nan ana nan aka ci gaba kuma har aka samu editors da waye da waye kin ga sai aka maida ta akan wasu eh, plate daga nan kuma aka ci gaba aka ci gaba sai aka dawo gashi har ana dora ta a youtube ana sa ta a arewa ana sa ya zamto kowane ma dai fim don mafi yawanci season ake saboda mutane sun raja a season kamar kasashen turai kasashen Indiya, wanda dai suka ci gaba su an kika lura za a ga duk fina-finan da suke yawanci season season suke so mu ma tun da ilimin mu ya kai a season season din shine ya samu ma muke kwatanta iya namu kokarin kafin su masu kasa su sa mana hannu kamar yadda ake wasu ƙasashe suke sa ma 'yan fina-finan su hannu akan harkar da suke ta fim din. To bari mu duba fim ɗinka na kusa-kusa wato gidan Badamasi wanda ake ta daɗe ɗin ai fim ɗin ma naka ne. Me zaka ce akai? To shi fim ɗin gidan Badamasi wani fim ne wanda Allah ya kirkira mana shi dan Allah shine ke kirkira komai. Sannan kuma kamar yadda mutane suke tunani wai ni ya yi dan kwambo akwai wani kaso na a gidan badamasi ko kuma suke tunanin ma ko fim ɗina ne gidan badamasi to ba fim ɗina ba ne fim ne da aka taru aka haɗa guyawu aka ƙirƙira kafin masu wata ƙasa su karɓa in yayi musu to kuma da allah ya sa aka yi dace sai aka zauna sai aka yi wannan fim gidan badamasi sa'annan da aka kai ma masu arewa suka karba kuma aka ci gaba da yi to zan iya ce miki wannan fim dai na falali ne namu ne na naziru right marubuci ne za mu ce muke masu duk wanda yake cikin gidan badamasi zan iya ce muku akwai sa hannunsa a cikin gidan badamasi amma yadda ake biyan kowa hakinsa a gidan badamasi haka ma ake biya na hakina a fim ɗin gidan badamasi to ya zaka kwatanta fina-finanka na baya na home videos da kuma series da kake yi yanzu to alhamdulillah shi shi fim din home video da ake yi dama can ai abu ne wanda ake yin shi a lokacin nan na ci da karfi saboda ana so abin ya tabbata iwo zauna duniya ta karbi lamarin so kin kenan akwai wani abu gadai ba za a kasa ba samun bambanci ba tun da wancan ana ta koyo ne wannan kuma an iya kin ga ba ma sai an gaya mutane cewa akwai bambancin wani maganan biya ko wani maganan yanayin ayyukin ba ma dai to ganin ɗaukakar da Allah ya maka a wannan masana'anta baka gani ya kamata ka dawo gida zaria ka haɗa kan abokan sana'arka da ake ta koken babu haɗin kai a tsakanin su gaskiya magana ta zage-zage ma'ana mu kenan 'yan zaria idan kuna so a zamto haɗin kai ya haɗu to ni da nake kano nake ta ban harkokin na dan fahimci a harkar take kamata yayi na zariyan su da suke magana su fara haɗa kansu tukuna ai akwai maganganun da muka ringa yi da su na zariyan zan dawo zariyan za mu zauna za mu buɗe babban studio wanda gaba ɗaya kaduna state ne kuma onda zaria so ina ga har kusan ma man sa mashi ma abin gan kusan suna shi wannan wannan abu da za mu sa mai sunan mai girma ne wanda ya wuce gamji film production da ke zaria abinda na lakabi da sunan kenan to amma ina so ya zamto sun dan hada kai ne ma sai ji dadin zuwa da diya da za a yi sai a yi daga haka za mu ja kan haɗin kan wasu daga waje wanda za mu zo mu ci gaba da wannan aiki da su a cikin kwanciyar hankali ni na zo musu da wannan ki tambayi yan zariya to wani kalubale za mu iya cewa ake fuskanta wannan sana'a farko babu yadda za a yi dama a ce dan adam zai zauna babu kalubale a kowane lamari da ake so dole za a shiga birni za a shiga ƙauye za a shiga daji za a shiga cikin gida sannan za a iya yi da rana za a iya yi da sanyi kuma za ku iya kuna cikin yin ruwa ma itasu To jarumai da dama sun sha kira ga gwamnati akan ta shigo cikin sana'a. To da za ta shigo din me kake so ta yi? Alal hakika wannan magana da kika yi ta maganan gwamnati ta sa hannu a ciki. To ina son samu ne gyara idan gwamnati za ta sa hannunta a ciki to za a yi gyare-gyare kuma dole kawunan mu zai haɗu kamar yadda 'yan zariyan suke magana akan haɗin kai so idan aka ce wannan kudinsa zai ɗauko ya zo kawai ya bada ya mai fim wannan kawai zai zo da kudinsa ne fa ya tsaya ya producing wannan kawai zai zo da magana sani to in dai ba wa samu wanda ginshikin da zai tsaya a ringa yin abin a tsare ba ya yadda da wannan bai yadda da wannan ba ya yadda a haɗa kai a ci gaba da yi to in sha Allahu za a sami gyara shi sa muke magana da yawa akan gwamnatocin namu ba kuma gwamnatin hausa ba ko wata gwamnatin yarabawa ko gwamnatin inyamurai ba ko gwamnatin wani jinsin kabila na daban dukkanmu 'yan najeriya ne uwanmu ɗaya ne najeriya ubanmu ɗaya ne najeriya su duk wani shugaban allah ya bashi mulki duka namu ne tsakaninmu da shugabanni addu'a ta alkhairi to muna fata ita gwamnatin da muke ta kuka a kan su gwamnatocin da su taimaka su sa hannu a wannan harkar don a sami gyare-gyare da ci gaba da haɗin kai to ko akwai sakon da zaka aika masoya masu sauraro masoyan masu kallon mu su daɗe ganewa su kuma ƙara ganewa shi wannan lamari ne aka ce za a yi na mutane da yawa so kenan tunda abu ne na mutane da yawa sai sun ringa mana uzuri wanda su ma in sun samu ne su ringa taimaka mana ko ta wacce hanya ne in suka ga mun yi kuskure a kira mu a yi mana gyara guri kaza akwai gyara guri kaza akwai gyara amma ba kawai a zauna mutum ya zauna sai dai ya ce wannan ba a kyauta ba ko can ba a yi wannan ba wannan ba a gyara ba me yasa ba a yi haka ba to idan ka kira mu ka tunasar da mu wannan guri za mu iya gyarawa ba kuma wani kaɗai ba dukkanmu 'yan harkar fim na hausa babu wanda baya neman shawara a harkar fim Idan mukan je wani aikin ma mu zauna ga abin da da marubuci ya rubuta script amma muka ga dama bai ya cancanta mu faɗe su za mu faɗa idan bai cancanta ba mukan zauna da daraktocin mu a ce to guri kaza nan fa a cire kaza a sanya kaza a sanya kaza shine muke ga zai dan fi kyau kin ga kotun da muna haka ai mu ma za a ringa mana dan uzuri akan irin wannan lamarin gidan ba da an ji kunya Ala zai rikin sarauta gidan A gidan badamasi ake da zuli sannan kun ga ko ga bazuka ga hawa ganin mu. an ji Akwai gudu malam namu zaidu. Babban cikinsu ku ce da shi yaya don kwambo babban amma ku sai a kuji shi ya samu kudin shi ya sai sigari ya kama kiran mata a lungu na Allah sai rike sarauta gidan bajamasi an ji kunyu a yau ni ne zan ba ku baiti gidan bajamasi an ji kunyu To madalla idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun tattauna da jarumi Tijjani Asasi inda ya bayyana dangantakar da ke tsakaninsa da abokin sana'arsa wato Dadi Hikima wanda ake ta tunanin ko dan uwansa ne ga kuma abin da ya ce a lokacin. Um, alakata da Dadi Hikima wanda ake kiransa da Abale yaro ne da yake ganin girman mutane yana ganin girman na gaba da shi kuma wanda ido idan kana kallonsa sai ka ce mara kunya ne amma yaro ne da yake da hankali wanda idan ya san ka girme shi eh, kulawar da yake baka ko haifarsa kai iyakaci kenan kuma ina alfahari da shi a matsayin yana ɗaya daga cikin yara na haga ne da muke nema abinci da shi alaƙa ci gaskiya mai kyau tsakani na da shi akwai kyakkyawa alaƙa yana ganina a matsayin mai gidansa ina ganin shi a matsayin yaro na da nake so a koda yaushe To madalla a yau mun kawo muku wannan jarumi kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka bukata ga kuma takaitaccen tarihinsa da kuma yadda aka yi fara wasan kwaikwayo inda yake cewa. Sunana Adam Abdullahi Adam, inkiya Abale, Ojo, mai dabba, ni dan Kano ne. kuma na yi karatattakan da duk ya kamata a ce a yankin daga matakin firamare zuwa tashiyari inda na fara da school of kano dan na fara yi daga nan na kammalawa kuma kawai sai na tafi College north na Midwifery Kano State inda dai a halin yanzu ni RN ne register Nurse ba acting ne na fara zuwa yi ba eh, asali ma ni da ba na san acting kawai ina dai crew haka masu shirya fina-finai ina producer a kamfanin abubakar bashir mai shaddan da ne kamfani na so ina wani abu da ake kira continuity shine gaban shiri akwai wani abu da ake cewa props manager kamar property da wani kayan da za a yi amfani da su a cikin wannan ɗaukar? shi wannan eh, props manager shi zai samar da shi na yi wannan wannan dukansu na yi don daga baya haka idan muna fim sai er, na karanta labari sakamakon ni continuity ne kafin ma a fara shooting sai an bar labari na karanta na cire wani abu da ake cewa schedule na breaking down na wane zai fito sai kaza zai saka kaya adadi kaza daga guri kaza zuwa kaza zai saka kaya kaza to ne wannan so a cikin karatun sai in ga wani son guda ɗaya ne ya burge ni ko sai haka haka dai akwai wani director ya san awal sai kawai an fito daga sinima sai yake cewa fashin mai shadda akan cewa ya kamata ba a ce mai ya fim sakamakon kaga in aka yi fim ne fitowa dai za ga yacce mutane suke yarna kuma kaga kaza kaza dai sai mai shadda ya ce shi ma yana da wannan tunanin sai lokacin ina makaranta muna karatu na nursing so a lokacin ma ba zan yadda na yi acting ba sai ya takwara min ya ce me shi kenan ku naga an dan samu hutu a makaranta na ce ni ban zan koma makaranta ne ba zan kawai dai a haka dai Allah ya samu kai fim nan sunan sa matar mutum waɗanne fim ka yi wato sunayen fina finafinan ka mun fara wani haram shi aka yi fara yin web series na zone billion. to a haka dai cikin taimakon Allah abubuwa dai suka karɓo mutane suna so tun da dama don mutane yake dan sai a duniya so ta jana a shi ma mai gidana ne sai yake ce min za mu yi a duniya sun fara aka kira na lokacin ina karatu to haka da ya dai zuwa yau dai sai fim ina da na yi yanzu mai suna sanda wanda zan fara haska shi nan da sati ukun allah yadda a canal ɗina mai suna dadi hikima tv wanda masoyan ma za su iya shiga su subscribe su danne notification da zarar na fara dora su za su rika gani har zuwa wanda nake shooting yanzu haka wani na kamfanin Adamu Zango mai suna farin wata. A ganin ka za ka yi shekaru nawa a Kannywood? Na jima gaskiya a harkattun zamanin lokacin da ba ma ma ciki kawai dai muna shigowa a haka a haka har Allah ya ibansa, muka shigo so an ɗau lokaci gaskiya tun wajen ina ji 2009 abubuwan suka fara kankama lokacin kin gada ɗan lokuta ke. To yanzu haka cikin sana'ar na san ba za a rasa fuskantar ƙalubale ba. kalubale to gaskiya ne a ce kalubale wani abu ne kalubalen da rayuwar da nake da yanzu ba zan ba da normal ina zuwa irin local restaurant na unguwa zauna a gefen titi mai ta yin wato mai dawatu da abokanai to amma yanzu ba za ka iya yi ba normal na zuwa gefen titi da wankewa to so amma yanzu ba kai saka ya ba yan abubuwan da da zaka je nan gurin ka zauna ba an dira ma da kai yanzu ba za ka iya ba kana zuwa guri za ka ga to yan nan ban da su ne kalubale gaskiya ne nasarori fa eh gaskiya kaman eh, kyautar motar da aka ban tana da ɗaya daga cikin nasarorin da na samu tun da wani abu ne da ban yi tsammanin shi a nan lokacin ba sai gashi Allah ya kawo amma, an ban a cikin mutane da yawa sai aka zaɓe ni ne aka ban to kin ga ai ba karaman nasara ba ce so abin ya sa ni farin ciki sosai sosai ba kuma ni kaɗai ba duk wasu wanda suke tare da ni to kin ga ai wannan ma nasara ce Wa mai gidanka a harkar fim masu gida na gaskiya suna da yawa so duk wanda dai suka riga ni a saugar masu gida na ne kawai sai dai akwai na kusa da kai yanzu irin na jiki na kin ga akwai Aisha Ali Zamiya Abubakar Bashir Mai Shadda so kin ga dukansu Tijjana Asase so kin ga masu gida na ne sosai kowanne ya yi filayen na vital akan eh, rayuwata ta cikin masana'antar da kuma wajen masana'antar misali kamar ina makaranta sun yi supporting ɗina sosai so irin su alinu da sauransu duka su amma kamar waɗannan tsamiya mai shadda so irin za ki ga duk wasu abubuwa na haka asasi shi dama wannan na ɗauke shi ne uwa uba so da dumin ta za ki ga ya janyo ka kana ƙasa da shi ko da yaushe burin shi ya ga ya yi fitin ɗin eh, the right way ni kuma duk wani mutum a duniya da zai rika encouraging dina akan yace zan rayu da mahaifiyata ne musu biyayya iyaye na to ina san shi to gashi Allah ya kawo maka ɗaukaka a daidai lokacin da kasuwar fim ta yi ƙasa kana samun mafita da dama kasuwar fim aikin ga ko indiya ma bollywood haka sun taɓa irin shiga wannan yanayin lokaci dai kuma sai Allah ya kawo wata hanya so duk lokacin da zaki ga nan an dan samu kula suke ga Allah ya kawo ta warakar ta wata hanya so an samu wannan yanayin gaskiya sakamakon irin da in aka yi fim fim guda daya in aka yi kasuwa aka buga aka siya buga farko mutum ya ci riba mai ya? da sauran buga da zai a riba za ta tashi akwai wani fim kalan dangi na aisha ali zamiya ne sai abubakar bashir mai shadda ya produce a lokacin da aka bugo fim din nan aka yi ta buga aka yi ta buga so. bayan ta cire ta ci kuɗin ta cire kuɗinta ta cire, ba sauran ba, sai dai mu mu je kasuwa To madalla. A Nollywood da ke kudancin Najeriya kuwa babban mawaƙi kuma jarumi Charlie Boy wanda ya rasa mahaifinsa a watannin baya ya yi kira ga maza abokan sana'arsa da ma masoya masu bibiyansu a kan su tsara rayuwar tsufansu tun kafin tsufar ta riske su kuma su kula da lafiyarsu a cewarsa ya gano maza da yawa sukan kashe kansu saboda damuwa kuma sun fi mutuwa da wuri duk saboda wahalar rayuwa inda yake cewa not for, not for us. May you not experience pain and hardship in your old age. Today I'm here to talk about why men must take care of themselves. Yes, being a man is not a day's job. Flavor don't talk am. You put your children through school. You take care of your family, your in-laws, your outlaws. You build house, you pay bills, and so on and so forth. And you forget the most important thing. Maza, wannan sakon naku ne, watan namu kenan. Allah ya raba mu da fuskantar tsanani da wuya a rayuwa. A yau zan yi magana ne akan dalilin da ya sa dole maza mu kula da kanmu. Ba ƙaramin aiki ba ne kasancewa namiji. Ka sa 'ya'yanka a makaranta, ka kula da iyalinka, ka kula da surukai da wasu mutanen waje. ka biya kuɗin wuta da ruwa har ma da gina gida amma daga ƙarshe kuma ka manta da abu mafi mahimmanci wato kanka wani tanadi kai wa tsohonka tambayar ka nake idan ka kai shekaru hamsin zuwa sittin lokacin an yi maka ritaya cututtuka na makale a logo yana jiran shiga jikinka duk saboda tsabar wahala da kai da rashin baiwa kai mahimmanci ji yadda muke saurin mutuwa saboda yawan damuwa da matsalolin rayuwa suwa tattalin arzikin ƙasa ya fi taɓawa ba maza ba ne kuma su suwa suka fi kashe kansu duk ba maza bane ko 'ya'yanka ne za su yi magana sai dai ka ji sun ce mama na kaza mama na kaza ba dai su kira sunan uba ba tambaya ta gare ku 'ya'ya sau nawa kuka taɓa tambayar iyayenku maza lafiyarsu ko halin da suke ciki ko bikin iyaye da ake yi sau nawa ake bikin ranar uwa ta duniya ku kirga ku gani amma ranar mahaifi fa so ɗaya ne kwal lallai yana da kyau ka so iyalanka ni ma ina son iyalaina amma ka fara tsara hanyar yadda zaka kula da rayuwarka idan tsufa ya riske ka in ba haka ba ka zama ɗan kallo Shin ka san halin da mahaifinka ya shiga ko yake kan shiga a rayuwa? Domin soyayyar mahaifiyarka ya rufe maka ido. Muna ta ganin maza na mutuwa, wasu kuma na kashe kansu saboda rashin kula ko kuma damuwa da su. Don haka shawara ta ga maza, ku yi tattali, ku ɓoye kuɗi ko dan nan gaba idan tsufa ya zo. Ba komai ne za ka dogara akan 'ya'ya ko mata ba idan lokacin ya yi ku lura da rayuwar mata komai tsananin tattalin arziki ba ruwansu suna cikin farin ciki suna ci gaba da kula da kansu suna shafa mai mai kyau su sa sutura mai kyau su yi gyaran gashinsu su kai ziyara gidan wannan yau gobe su koma gidan wani don ba su nan ba su can don haka ina ba mu maza shawara da mu ware wa kanmu wani abu mu tattalin yadda za mu kula da kanmu idan tsufa ta zo don rayuwar nan ba ta da tabbas ina ba ku shawara ne daga cikin abubuwan da na ji na kuma gani things don't happen to many men save for your old age don't depend on anybody wife children anybody to Allah kyauta da haka muka kawo karshen shirinmu na yau kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a madadin Michael Kudisin wanda ya taimaka wa shirin da kuma sashen Hausa na Radio France International ni Hawwa Kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri